shugaba muhammadu buhari na najeriya yau ya ƙara nuna muhimmancin ƙara samar da bayanan sirri masu inganci tsakanin ƙasa da ƙasa domin duniya baki ɗaya ta haɗa kanta wurin yaƙi da ta'addanci wanda yake ci gaba da yin barazana ga al'ummar duniya shugaba muhammadu buhari dai yana wannan bayani ne a lokacin da yake karɓar takardun jakadun ƙasashen tunisia da jamus da sweden da kuma canada inda yake cewa samar da bayanan sirri ingantattu babu shakka zai ƙara haɓaka da baiwa ƙarfi ga ƙasa da ƙasa wurin yaƙi da ta'addanci bai ɗaya ganin cewa ƙasashe ma masu tasowa ana durƙusar da su kuma ana ƙara kashe mutane masu yawan gaske a cikinsu banantana ƙasashe masu tasowa kamar najeriya da yake ganawa da jakadan ƙasar canada mr christopher sonley shugaba muhammadu buhari ya ce akwai bukatar nan take a bayar da bayanan sirri ba tare tare da jinkiri ba saboda zai taimaka kwarai da gaske wurin kare lagon ta'addanci da duniya ke fuskanta musamman najeriya akan wannan kalaman ne na shugaba muhammadu buhari na tuntubi wani mai sharfi kan al'amuran tsaro kuma tsohon janaral a sojin najeriya wato janaral abdulrazak umar domin in ji karin haske ko akwai wasu dalilai ne da suka taso sababbi ya sanya shugaba muhammadu buhari yake wannan kira a daidai wannan lokaci to na farko dai ya nuna musu akwai alaka ta asali akwai alaƙar jinsi kuma akwai alakar makwabtaka kuma wani in ya ji wani bai ji wani zai ji daman haka abin ne yake idan kai wani ya yadda da kai wani kuma ba zai yadda da kai ba to amma dai kamar yadda nasu yake faɗa ka tuna wa jama'a wanda zai amfana zai amfana da shi kana ganin kamar Najeriya ba ta samun bayanan sirri cikakku ne ingantattu da za su taimaka mata wurin yaƙi da ta'addanci shi yasa ya shugaba buhari yake ƙara kira cewa a yi hakan ko da domin ƙasa da ƙasa su haɗa kai domin a yaƙi wannan matsala ta ta'addanci a doron duniya baki ɗaya. a'a ba haka bane malam wato abin ne, idan kana yaƙi ko wani abu da ike kana bukatar ka sani to ba duka bane za ka sani duk ƙoƙarinka duk wayanka wanda kake kashewa duk wanda kake alaka da su akwai abin da yake ba za ka sani ba sai kaga kuma wani shi kuma ya san wannan abin to kaga in akwai alaka ta gari in akwai wannan ka cuɗe ni cuɗe ka ko akwai taimako ko binin din gayya kaga sai a ce maka amma ba zai yiwu ba kasa ɗaya ta cimma burin kankare ta'addanci ko yaƙi kowane iri ne ita kaɗai ba zai yiwu ba sai ta haɗa da taimako babu shi ka duba tarihi ka gani taimakon da ingila suka samu daga faransa taimakon da amerika suka samu daga ingila ko daga larabawa ko daga ina ne lokacin yakin duniya ne kana ganin rashin samun cikakken nasarar yaƙi da ta'addanci a najeriya ko da yake an karya gadon bayan yan boko haram ya ta'allaka ne akan rashin cikakken bayanan sirri daga ƙasa da ƙasa dangane da matsalar ta'addancin boko haram a najeriya a'a ba zan ce cikakken bayani ba zan ce dai akwai wasu abubuwan da ike wajen bincike binciken ku wajen sanin muna da rauni yanzu ka ga alal misali lokacin da muna yara masu unguwanni su suke sanin abin da unguwa take ciki kuma har gobe a wa'ansu fanni na arewa mai unguwa ya san dan wane ya san dan wane ya san waye auri wance ya san mutum menene takamaimai din arzikinsa ko talaucinsa ko halinsa to kaga irin wannan shi ake bukata a san da ake ciki janar abdulrazak umar kenan mai ritaya mai sharhi kuma akan al'amuran tsaro a tattauna da na yi da shi a abuja dangane da sabon kira da shugaba muhammadu buhari ya yi cewa a ƙara samar da bayanan sirri na ƙasa da ƙasa domin yaƙi da ta'addanci umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya